السلام على وإمام المتقين وقائد الجند المهجرين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم wanda na a wannan bigire mai albarka a shek sidi Alhaji Ali Abdul Fati shugaban Muslim Council, sakataren Muslim Council na Adamawa gabaki daya na Alhaji Ismail Shek Ismail Mudibbo. Sheikh Abdul Karim da sauran yamma masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin kuma ga duk alama a mu a nan gaba za su samu kansu cikin yanayi mai kyau insha Allah saboda matasa su ne kashin bayan al'umma da su al'umma take rayuwa da su al'umma take ɗaukaka da su al'umma take buwaya don haka nake fatan duk wanda ya zo nan wajen Allah ya bashi muradinsa Allah ya ba mu kowa abin da yake so kuma Allah ya sa mu yi kwalli da manzon Allah mu gan shi a mafarki mu gan shi lokacin da za mu mutu kai kafin mu mutu ma Allah ya sa mu gan shi bayan mun mutu mu gan shi ranar kiyama Allah ya sa ya cece mu maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana alfahari da al'ummansa waɗanda za su zo a bayansa da wannan yanayin da muke ciki na ƙauna da soyayya annabi yana alfahari da wannan bifo kafin manzan Allah ya yi wa fati manzan Allah yana nanata al'ummansa da da su zo a bayansa suna shauƙinsa suna begensa suna fagauniya cikin ƙaunansa, annabi ya yi wa fati ya koma zuwa ga Allah yana ambatan waɗannan al'umman da za su zo daga bayan kuma muna kyautata zaton muna cikinsu maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce wanda imanin ya fi kowane imani ban mamaki su ne wanda da su zo ba su taba ganinsa ba tsakaninsu da shi da akwai tazara da zango mai nisa sun ji labarinsa ne a rubutu da takaddu amma suna shauƙinsa suna son sa ɗayan su yana burin ya ba da komansa na duniya domin ya ga manzan Allah sau ɗaya. kuwa cikin abin da nake harara a cikin waɗannan jama'a da za a ce kowa ya rufe idan sai buɗe ya ga manzan Allah. kuma yana ganin manzan Allah a ɗauki ransa na san ba wanda zai ce a'a ba wanda zai ce sai gobe ba wanda zai ce sai an jima idan dai wannan shine rabonmu na ƙarshe a rayuwarmu mu yi kwalli da manzan Allah kowa zai ce wallahi radina ki su kismatal jabbari fina mun yarda mun yarda mun yarda to mu sani annabin nan da muke son sa sallallahu alaihi wa sallam. kafin ya zo da saƙon da ya zo da shi na annabta Allah ya ƙawata shi a dukkanin matakan da ake kawa ta ɗan adam Allah ya ba shi abin da bai taɓa ba ma wani ɗan adam ba Allah ya karrama shi kamar yadda eh, Maulana Shekul Islam yake cewa wa akramahul maula ajalla karamatin Allah ya girmama shi mafi buwayan karama da girma mafi buwaya to Allah sai da ya cika annabi Muhammadu ya cika fal ba wani tauyaya ko wani rauni a ɗabaka na halittar manzan Allah da kuma ruhaniyar manzan Allah. Shine ne imam al ya ce, fa da zai tamma ma'anahu wa suratuhu sun mastafahu habiban bari nasam. Annabi shine wanda ma'anansa ya cika kuma suransa ya cika. Sannan Allah ya zabe shi a matsayin Habibullahi. bayan ya zamanto nabiyullahi safiyullahi khairu khalqillahi sannan kuma shine habibullahi Allah ya cika ma'anansa ta yanda manzan Allah duk wani halitta wanda yake faɗin sama da ƙasa gabar da yamma da dukkanin ɗabaƙatu na alamomi da Allah ya halitta kowace tabaka kowace alam tana samun madadi daga gurin manzan Allah abin da ake nufi da alam shine dukkanin duniyoyi idan aka ce maka mala'iku aka ce maka aljanu aka ce maka mutane aka ce maka dabbobi aka ce ko menene tun daga kan mulku da malakutu da jabarutu da nasutu har zuwa hahut kowane ɗabaka na alamomi kowa yana cin arzikin manzon Allah Allah ya ce wa ma naka illa rahmatan lil alami. ba mu turo ka ba ya rasulallah sai dan ka zamo rahama ga talikai rahama ga talikai menene ma'anar rahmatan lil alami? a larabci idan aka ce al'alamun jam'i ne na alam jam'i shine plural ko abu mai yawa single ɗinsa shine alam To idan aka ce alam kuma shine duk abin da ba Allah ba duk abin da halitta ne shi sunansa alam. Da sama, da ƙasa, da mutane, da mala'iku, da aljanu, da dabbobi, da bishiyoyi, da ruwa, da duk wani halittu. Sunansu alam, kowa ma alam ne. Allah ne kawai ba alam ba. Sai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ba mu turo ka ba ya Rasulallah. sai dan ka zamanto rahama ga talikai to kaga idan an ce talikai shine duk abin da ba Allah ba kenan duk abin da ba Allah ba sunan su talikai to wannan shine cikan ma'anan manzan Allah ta hanyar yadda duk wanda ba Allah ba to wata reshe ne daga jikin wani wani ganye ne daga cikin bishiyar manzan Allah misalin da zan mana shine da sama da ƙasa da duniya da lahira da ko'ina tamkar bishiya ne wannan bishiyan shine annabi muhammad sauran reshen kuma ga baki ɗaya sauran abin da ba annabi muhammad ba cikin halittu mala'iku reshe ne aljanu reshe ne mutane reshe ne dabbobi reshe ne kowa reshe ne daga cikin tushe wanda take da jijiyoyi da take istimdadi daga ainihin rahmatin rabbaniya shi kuma manzan Allah shi ne rahmatan lil'alami na din shi yake ba da madadi kowa daga jikin manzan Allah yake suka nuru kullu walwara a jiza'u ya na biyan min jundihil anbiya illatul kauni kunta anta walaulaka ladamat fi ghairi hal haskenka ya shi shine kullu shine tushe dukkanin halittu kuma wanda ba Allah ba a ajza'u reshe ne ganye ne bugo ne daga cikin hasken ka. ya annabin da duk annabawa rundunansa ne fadawansa ne sahabbansa ne mabiyansa ne kai fa illatul kauni kai kai ne dalilin samuwan halittu kunta anta kai din kai laulaka ba dan kai ba la damar fi gaibi hal ashiya'u da duk halittu sun zauna a cikin babu shine wannan shajaratun tayyibatun din da Allah ya ce ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tuti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha ma'ana annabi shi yake ba ma kowa madadi daga gurin manzon Allah yake kafa shi yasa Allah ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin menene ne rahma an ciro shi ne wato masdari daga cikin rahmatu aka daga cikin rahmatu aka ciro rahim daga cikin rahmatu aka ciro rahim to idan aka ce rahmatu daga ita aka ciro rahim ganin tanasul Allah ya ce wa ta halitta sa ne da soso, duk ya ne daga rahmatu don haka a halittun Allah da Allah ya halicci halittu kun san da sifa ya bayyana ya halicci halittu sifa sana'a shi yasa a cikin Allah a ce Allahu sai a ce ana ce bismillahi sai a ce Allah wannan arrahman shi wannan sifan na kyautayin Allah Allah ya halicci mala'iku ya halicci dabbobi ya halicci kowa sai ce kuma ya rasu da al'amarin al'amarin kowa ya karba ne daga gurin manzan Allah Filgil yake yana jiran annabi zai ce zo kowa shi yasa masana suke cewa da da aka ce an tsaga zuciyar manzon Allah an ciro zuciyar manzon Allah an wanke hadisi ne ingantacce na al-bukhari da muslim sai wasu suka ce to ta yaya za a ce an wanke zuciyar manzon Allah annabi kan ai tun ran da aka halice shi ma ba dauda a zuciya yaya za a yi a ce an wanke anya wannan hadisin mai inganci ne sai wasu daga cikin malamai a cikinsu akwai Dr. Muhammadu Alawi sai ce a'a tawilin wannan hadisin shine da Allah ya ce annabi rahmatan ne lil alamin da Allah ya ce annabi Muhammadu rahmatan ne lil alamin abin da yake nufi kowa hashe ɗanu da mutane da dabbobi da kowa yana cikin wannan rahma don haka ranar alkiyama in ba dan an wanki an ciro zuciyan annabi a cikin zuciyan annabi akwai rabon kowa yanda ake ce uwa ma ba da mama ko to annabi a zuciyansa akwai rabon kowa to zuciyan annabi da aka tsaga an cire rabon da shaidan da rundunansa da su samu ne na ceto saboda kan ranar alkiyama su ce ai mu ma muna cikin wannan rahman na manzan Allah sai aka ce to an tsaga zuciyan annabi shukka an kalbihi wa ukhrija minhu mudgatan inda ghasliha as-sawda'u khatamathu yumna al-amini wa qad udi amalam tuzi ilahu al an tsaga zuciyar ne sai aka cire rabon da da bai samu da shi da rundunansa wanda za su iya kafafa shikenan sai aka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahama ga duk wanda a zuciyansa kowa ma kawai yana cikin wannan rahama ya sa shehu ibrahim ya ce shehu ibrahim yake cewa nuruhu awwalul wujudi wujudan huwa aslul usuli wal anjani hasken annabi shine awwalul wujudi wujudan farkon samuwan samuwa dukkanin wanda yake rayuwa cikin mutane da aljanu da kowa fawar ruhinsa yana samuwa ne daga ruhin annabi Muhammad. Shi yasa da ku ga a ƙa'ida dukkanin aljamadatu aljamadatu su ne sandararrun abubuwan da ba su da rai annabatatu su ne abubuwa na tsirrai duk wani abu daga sandararren abu ko kandararren abu har irin waɗannan fulawa din inda a ce annabi dai matso kusa da su to da su yi magana da su zamo rayayyu sabila da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ruhul arwahi daga shi ne kowa yake samun madadi ne rahmatan lil saboda haka duk abin da muke nema a gurin Allah yana gurin manzan Allah annabi ne mai rabawa kamar yadda annabi ya ce Allahu huwal Qasi, Allahu huwal mu'ti wa anal Allah shi ke duk wanda ka ganshi da wani abu Allah ya bashi amma ni kuma annabi Muhammadu ni nake raba kayan Allah Allah in zai bada sai abin ya biyo ta hannuna kuma haka idan abu zai je gurin Allah sai abin ya biyo ta gurin manzon Allah shi yasa Allah ya girmama shi da dukkanin girmamawa ya siffanta kyautan da ya mana na samuwansa da alminna duk kyautan da Allah yake yi sunansa ba minna ba kyautan da Allah yake wanda sunansa minna shine annabta in aka ba wa mutum annabta sai a ce laqad mananna ala Musa wa Harun mun yi alminnatu wa annabi Musa da annabi Harun wa laqad mananna alayka marratan ukhra iz auhayna ila ummika ma yuha an nikzifihi fi tabuti fakzifihi fil yammi falyulkihi al yammu bisahili yakhusu aduwwun li wa aduwwullah mun yi maka mananna mun maka baiwa na mannu Amala da ya dubi al'umman manzon Allah sai ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin mu kyautan da aka mana kaman ma annabta ma aka bamu Muɗin din ma kaman ma wasu annabawa ne ma laqad manna Allahu 'alal na hakika Allah ya yi babban baiwa wa mu'minai me babban baiwan iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya turo musu da babban annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin kuma a dukkanin aiken da Allah ubangiji ya yi na annabawa ba annabin da Allah ya turo shi bai dauki alkawarinsa kan. in yana cikin isar da sakonsa manzan Allah ya zo to sunansa ba annabi ba sunansa sahabi sunansa ba annabi ba shugaban kasa ya zo to gwamna ya nemi waje ya zauna shi ma ya zama su ko sarki ya zo hakimai su nemi guri su zauna sarki shi ke da magana ko to annabi muhammadu ya zamo cikamakin annabawa ne domin duk wani makamin da aka ba ma wani annabi in ya zo sai ya haɗiye makaman kuma sai shi ya fara daga farko hidayatuhu lil mursalina nihayatu nihayatuhu lam ha bidayatun karshen manzanni aikin da manzanni suka yi suka kare na karshe shi kuma annabi daga nan ya ɗauki aikinsa daga nan ya fara dan haka sai a ce maka kowane annabi idan ya zo ya faɗa wa mutanensa cewa shi ɗin nan wakili ne na annabi Muhammad. Ma madat fataratun minar rusuli illa bashar qaumaha bika al-anbiya'u tatabaha bika al-usur wa tasmu bika al-ya'u ba'daha al-ya'u. Kowace zamani na manzanni sai annabawa sun faɗi cewa mu nan muna jiran zuwan manzon Allah. Idan manzon Allah ya zo za mu aje saƙonmu za mu zamanto mabiya manzon Allah. Don haka annabawa suna burin ina ma su zama al'umman manzan Allah bushra lana ma'ashar al-islam inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadim lamma da Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusul kunna akamal mu mun zamo na daban saboda annabi mu waye annabi mu annabi Muhammad mu mun zamanto mu ne farkon wanda za a yi wa hisabi ran alkiyama saboda mene saboda annabi Muhammad mu ne farkon wanda za mu fara fitowa daga kaburburan mu ran kiyama saboda wa saboda annabi mu za mu fara shiga aljanna saboda wa saboda annabi Muhammad mu za mu yi shaida ma annabawa وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا annabawa ma mu damu musu shaida a gaban Allah ran kiyama saboda wa saboda annabi mu shine annabi Muhammad saboda haka jama'a kyautan ya kai jama'a kyautan ya shiga iyaka jama'a ba mu da harcen da za mu iya gode ma Allah akan wannan kyautan. sai dai mu faɗi abin da shehul islam yake cewa lakal hamdu hatta la yakuna li nadikin min alqawli illa alhamdu walhamdu walhamdu ya Allah ba abin da mu ce maka sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah walillahi shukrun bin nabiyyi muhattama walillahi shukrun bin nabiyyi muhattama jama'a zan takaita mana kwarai da gaske saboda gajiya amma ina son na ce mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallama yakan canja mutane duk abinda soyayyan annabi ta samu canja shi take mu duba halin da sahabbai suke kafin manzon Allah ya zo mu duba halin da jahiliya suke jahiliya jahiliya mai tsanani jahiliyan zalunci jahiliyan yaƙi jahiliyan zubar da jini jahiliyan bagda'u wa shahana wal abawa jahiliyan shan giya amma wannan jahiliyan annabi muhammadu da ya zo sai ya canza jahiliyan a shekaru ashirin da uku ne manzon Allah ya canja jahiliya jahiliya ta zamanto ba jahiliya ba ta zamo islamiyya sai Allah ya haskaka biranen zukata ga baki ɗaya zukatan suka cika da imani sannan Allah Ubangiji ya gyara gaɓoɓi gaɓoɓi suka cika da biyayya ma Allah abin da ya sa na mana wannan magana shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umman da jahilai ne su tun da wannan yanayi a bari kawai me yasa sai an canza to al'umman da jahilcinsu ya kai su shekara arba'in suna yaki jahilcinsu ya kai mutum ya auri matan babansa jahilcinsu ya kai mutum ya tona rami ya burna 'yansa annabi ya zo musu annabin da bai taba rubutu ba ba a taba ganin ya je wajen wani malami ya koyi karatu ba ya zo musu da shirya suka karbi shiryan suka zamanto muminai suka zamanto ruhama'u bainahu suka zamanto wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suka zamanto inna ma dhut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura suka zamanto a zillatin alal na a izzatin alal kafirin yuqatiluna fi sabilillahi a shekaru wanda ba su da yawa annabi ya canja su to dole ne mu ma son annabi ya canja dole ne mu ma in dai san Allah ya karɓi san in dai san annabi ya yarda wane masoyinsa ne to sai an ga canji a rayuwarsa sai an ga canji a maganansa za a ji yana faɗin gaskiya sabida ɗabi'an manzan Allah wanda ya shahara da shi tun kafin a turo shi sunansa as-sadiqul amin ran da ma ya fara kiransu ya bayyana musu saƙonsa ce masa suka yi ma na alaika ne kazibin ba mu taɓa jin karya a bakin ka mai gaskiya ne shi asiru wal wafa'u wal amana wannan shine ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka me san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce waɗannan ɗabi'un da manzon Allah yake canja mutane da shi in dai da gaskiya ne sai a ga wannan ɗabi'un sun shige shi a hankali a hankali a hankali a hankali sai a ga yana samun alkiyamul insaniya yana samun ɗabi'u masu kyau suna shiga cikinsa yana canjuwa kuma zai na canjuwa ne tilka'iyyan ba tare da ya sani Allah yana cewa lau an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum wannan kafiran da wannan mushrikan da wannan yahu mutanen da ba su da ilimi da ka zo ka same su idan da a ce za a ba da dukiyar duniya don ya haɗa su su to mutane iri ɗaya masu addini iri ɗaya masu manufa iri ɗaya duk dukiyar duniya bai isa ya sayi zukatan mutane ya mayar da mutane iri ɗaya ba wallahi duk kuɗin mutum bai isa ya sayi zai iya sayan zahirin mutum amma zuciyar mutum sacrificing ka saya zuciyar mutane dubu kuma kowane mutum a cikinsu akwai wanda ya girme ka a shekare akwai wanda ka haife shi akwai wanda ya fi ka kuɗi akwai wanda ya fi ka mulki kuma yana zaune yana jiran wani ishu naka ya taso ya ba da ransa kyauta a kanka babu wanda yake da kuɗin da za a masa wani. amma manzan Allah sai ya cusa mana soyayyarsa ya gyara zuciyarmu ya wanke mana viruses saboda haka dole wannan zuciyan ta karbi shirya kuma shiryan su yana so a jikin gabobi wa iza hallatil hidayatu qalban nashitat fil ibadati al a'dhab in shirya ya sauka ma zuciya sai a ga gabobin mutum suna sassauyawa kamar yadda dole idan haske ya bayyana duhu ya kau to haka dole in soyayyen annabi na gaskiya ta sauka a zuciya gurbatattun ɗabi'u su kau ƙarya ya kau gaskiya ya tabbata rukon amana ya kau cika amana ya tabbata hasada ya kau yarda da hukuncin Allah akan bayansa ya tabbata annanimanci ya kau yaɗa zaman lafiya da jituwa da haɗa juna ya tabbata dole ne in son annabi da mutum yake yi na gaskiya ne to sai an gan shi da wasu ɗabi'un da suke nuna cewa annabi ya yarda da shi zababbe ne shi to amma mu matasa me ya samu mu yanzu mai me ya samu mu? me ya faru da mu me ya faru da mu abubuwa na ke kashewan zuciya ake ganin mu ne a ciki me ya faru da mu abubuwa na kangarewa ake ganin mu ne gaba gaba a ciki san annabin bai huda zuciya ne ya yi nasu a gabobi ba bai huda ba bai huda ba wallahi wallahi san annabi idan ta sauka a zuciyar mutum a dare ɗaya wallahi a washi gari sai ka ga wannan mutumin sabon mutum ne wanda ba shi ne mutumin jiya ba ka je duba sahabban da suka zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasu sun zo ne da niyyar su kashe shi hamma qaumun bi qatlihi fa aba sayf wa fa'an wa fa'ati safwahu sun zo ne da niyyar su kashe shi amma kawai sai suka koma ka annahu waliyun hamid sai suka koma tantagaryen masoya sai suka koma wallahi da za su ga mahaifinsu zai yi fito na fito da manzan Allah da su zara takwabi a kan manzan Allah. Sai suka zamanto ana cewa za a yi sallah su ne a gaba, za a yi azumi da su da su bi abin da Allah ya ce kar su yi sata ba da su yi ba kar su yi zina ba da su yi zina ba kar su yi hasada ba da su yi hasada ba kar su yi rana ɗaya fa soyayya ke canja mutum haka to ina mu da aka haife mu a fitara? aka haife mu a musulunci muka taso a musulunci to mu bin me ya samu da mu ne me ya samu da mu to wai tambayan ma da za mu yi ma kanmu tun muna kanana muke zuwa gun maulidi haka ne dan Allah dan Allah dan Allah a shekara biyar da ya shige ba sai mun ce shekara goma ba zuwa yau ina son kowa ya yi hisabi ma kansa da kansa ɗabi'u nawa ya canja sakamakon zuwa gurin maulidi saboda da ya je gun maulidi ya ji an ce masoyinsa annabi muhammad shi ɗin ga yadda yake yi to saboda san annabi sai ya canji daga ɗabi'unsa wanda ba su da kyau ya koma wasu ɗabi'u na manzan Allah mu yi wannan hisabin makamu na ina da yakinin cewa in muka yi hisabin nan makanmu 70% da su ce mun faɗi da su ce mun yi mun samu mun samu me ake cewa ne mun samu failure ko mun samu spillover mun samu matsala to dole ne annabi yana huda gaɓoɓinmu bayan ya huda mu annabi mai gaskiya ne ya ce alaikum sidiki. fa inna sidika yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna ar يزال الرجل wa ويتحرى sidiqa hatta يكتب inda Allah sidiqa na hore ku in za ku yi magana gaskiya gaskiya yana shiryar da mutum zuwa ga nagarta gata yana shiryar da mutum zuwa ga mutum ba zai bushe ba yana gaskiya yana gaskiya yau da gobe an rubuta shi a gurin Allah a cikin masu gaskiya ma'anan idan an rubuta ka ka faɗi magana ba zai ce maka makareci ba ko yana kinka kotun yana kinka in ka faɗi magana ba zai ce maka makaryaci zai ce wa wane eh na kan ai ba mu jituwa da shi amma ba wani na in ya faɗi wannan maganan na gaskiya ne kuma an daga ya ce wa iya iyyakum wal kaziba fa in wa innal fujuri ila an-nar wa la yazalu ya rajulu yakzibu wa yataharra al ba hatta yuktaba inda Allah kazzaba na hana ƙarya yana shiryar da mutum zuwa ga fajirci fajirci yakan sa mutum ya zama ɗan wuta kuma mutum baya gushewa yana ƙarya yana maimaita ƙarya yau da gobe sai an rubuta shi a kundin makaryata idan aka rubuta mutum a kundin makaryata kuwa ko babanka ne shi in ya faɗi magana sai ka ce ai sa ne sai a hankali sabida a gurin Allah sunansa makaryaci Dan haka duk sanda kace masa zai zama mai zama ba za ka gaskata shi ba to akwai ɗabi'un da sukan sace mu da wasa muke farawa idan muka fara kuma ba za mu bari ba har abada ko mun tuba sai mun sace dawowa muna ci gaba da aikata kun san da yaya ɗabi'un yake farawa shaidan yakan kawo maka tallan su ne bi samanin baksin da rahima ma'aduda yakan kawo maka su da araha ce wannan ai kawai ina yau ne kawai ba damuwa kai kai he yayi ta maka lallabi yana maka magiya ka aikata ya lallaba ka yau ne kawai ai ba ka aikatawa ai kaza ai kaza gobe ba ka yi ba ina yau ne kadai sai ka aikata ka zaci idan ka aikata yau shikenan to ba shikenan ba gobe ma za a sake dawo maka da shi da Allah ka yi ai kawai zai wuce a lallaba ka sosai idan ka ki yi ma da shaidan da ranka su haɗu su hana maka nutsuwa ko su hana ka bacci ma sai ka aikata in ka aikata ka ji ɓacin rai sai ka ce ko Allah yadda baran sake ba amma saboda lokacin da ka karɓi saƙon ka karɓe shi da araha to kuɗin wannan saƙon mai tsada ne kafin ka rabu da shi sai an yi kare jini guri jini ko ya gama da kai ko ka gama da shi wannan su fi tsifili in tuhumilhu shabba ala hubbin raba'i wa in tafdinhu yanfatimi kawai a hankali a hankali kana ganin sa da araha yau ka yi gobe ka yi to sai wata rana kawai ya zama rayuwanka kawai in baka yi ba babu zaman lafiya yanda in baka sha ruwa ba sai ka ji kishi sai ka galabaita to haka in baka aikata ba sai an ɗauki fansa a kanka wai kawai ya zama lazimul aishi za a zo ranan da in ka aikata ma baka jin daɗi amma ranka tana son ka aikata sai ka aikata ƙarshen ta sai ka mutu kana aikatawa me ya jawo ka fara shi kana ganin ba komai ba ne saboda haka duk wasu saban Allah wallahi tallahi in ka fara shi kana ganin yana da arha to kudin sai yana da tsada kafin ku rabu da wannan saban ko ka mutu kana aikatawa ko kuma ƙarshen rayuwanka ka mutu da abin kunya ko kuma ka rabu da abin zuciyanka ba ya son ka rabu da abu saboda haka ina mana nasiha shekarunmu na tasowa ne mu matasa saban allah nan da muke ganin su da arha a yanzu kuruciya yana ɗiban mu muna ganin muna da sauran shekaru ai da mu zama mutanen kirki wallahi in ya aure mu ba za mu iya bari ba ba za mu iya ba sai da taimakon Allah me ya sharaɗin kar mu fara mu bari mu bari kar mu fara duk abin da saban Allah ne to akwai kishiyansa wanda kuma Allah ya halatta kuma da ka samu kuɗi ne na haramun to akwai na halal mata ne na haramun akwai na halal duk wani abin da haramun ne shi to akwai abin da Allah ya halatta maka shi ta hanyar da ya dace to kaga san annabi in yayi na so a zuciya ba zai bar mutum ya zama makaryaci ba san annabi in yayi na so a zuciya ba zai bar mutum ya zamo makiri ba waye makiri makiri shine wanda kullum yake kulla wa mutane sharri kullum so yake yi ya ga wani yana cikin garari shi haka yake kawai amma kuma wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makir me shirya makirci ka shirya makircinka a hankali kana shirya ma wani Allah yana shirya maka talala man asha bil makri mata bil faqri wa man asha bi husnin niyyati anqazahu Allah min kulli baliyati wanda ya rayu yana shirya makirci wa mutane to dai mutu yana fama da talauci mai tsanani amma wanda ya rayu yana da kyakkyawan niyya ko ana shirya masa makirci ba kan da aka iya da shi son annabi ba ta bar mutum ya zama makiri mai kulla shari wa mutane ba ta bari ba za ta bari ka zama in kaga kana kulla shari wa mutane kana makirci to son naka ba ta zamanto tabbatacciyar so ba son naka za ta iya zamantowa dan anjima ka dan ka rabu da ita ma dan bata tabbata ba dan in ta tabbata dole ta kafa jijiyoyinta in ta kafa jijiyoyinta kuma shine ta yi na so ta buga gobin ka kawai Allah ya ce ma Abu Zarrul Gifari na hane ka da yin giba sabila da giba ya fi zina Abu Zar ya ce ta yaya giba zai fi zina muni zina da Allah ya ce wala ta karabu zina abinda ake nufi da giba shine a yi maganan mutum bayan ya tashi shine giba na hane ka da giba saboda giba ya fi zina muni sai dina abu zabi ya ce ta yaya zina da Allah ya ce wala ta karbu zina innan kana shi da masu asali kada a kusanci zina yau kuma yin maganan mutum bayan bayan nan ya zama annabi ya ce kwarai ai giba ba ma zina ba giba ya fi zina muni ya fi shan giya muni ya fi caca muni ya fi manyan manyan sabon Allah mu Abu Zar ya ce saboda mu ya Rasulullah annabi ya ce saboda duk waɗannan in kai ka nemi gafaran Allah tsakaninka da shi Allah zai yafi amma in ka yi maganan mutum bayan bayanan Allah ba zai yafi ba sai ka je ka ce masa ka yi maganan sai ya yafi maka Abu Zar ya tambayi manzon Allah ce to ya Rasulullah ko laifin da mutum yake aikatawa ne annabi ya ce ko abin da mutum yake aikatawa ne in za ka yi gulumansa bayansa to wannan abun giba ne kuma sai Allah ya kama ka dan Allah ina muke da wannan halin yanzu kowa kowa sai kalilan nadiran illa man rahimar da wani ido za mu haɗa fiska da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mu yi min yi A amartana fatarakna wani haitana fartakabna ka ce kar mu yi min yi ka hana mu mun keta alfurmanka ina soyayyan take wa hal yasduqu hadhihi almahabba ko kana hubbuka sadikan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu mutiu in san da gaske ne to akwai jallayin da zaka na kare su sabila da alfurman wanda ya maka umarni ta ma yanzu maganar mutum bayan bayan nan ko ina ɗaliban ilimi da ka same su da shi 'yan kasuwa da ka same su da shi ba yanda mutane uku da su zauna ɗaya in ya tashi sai an yi maganarsa me ya same mu me ya same mu me ya same mu kowa na da muna da cututtuka a zuciyarmu wanda dole ne san manzon Allah ya gora ya goge wannan virus din kawai in san manzon Allah bai goge wannan virus din ba to mu je mu dukufa mu yi ta hisabi mu kanmu mu yi ta tuhuman kanmu akan soyayyar shin wannan soyayyen da muke maka ya rasulullahi da gaske ne ba da awa muke yi ba fadda'awi ma lam tukimu alaiha bayyinatin abna'uha adiya da'awan da bata bayyana ta tabbata ga ta karara ba kawai zai zamanto a hadisu samiru sahadi ne labari ne na baki dole ne mu duba kuma dole ne mu gyara ga sunan da yawa annabi yana cewa la tuzhiri shamatata li akhika fa ya Allah wa yaftali kar ka zagi mutum dan ga yana aikata laifi sai Allah ya shirye shi kai kuma ya jarrabe ka mu kuma kullun nema muke yi mu ga mai laifi mu ƙara dilmiya shi mu kirkiro abin da baya yi mu jingina masa saboda ya daɗa dilmiya ya halaka ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba an zo da wani gurin manzan Allah aka ce aka ce me yayi aka ce yayi sata ne sata yayi annabi ya ce ku bar ce yayi sata ku ta magana ku ce ya ɗauka ku duba fa ku duba amma mutum yayi laifi a ƙara ɗari a kai a yi ta yaɗawa a yi ta masa shaini in ba za ka faɗi alkhairi a kan mutum ba kan shiru ko laifi mutum yake aikatawa ɗayan biyu ne in ma ka masa nasiha gaba da gaba ta kare in ma ka masa addu'a a bayan idonsa amma duk matakin da za ka ɗauka koma bayan wannan ko halakar da kanka kai ɗin kake kai ɗin ma baka san ƙarshen ka ba kai ɗin baka san me zai faru da kai gobe ba la zihiri shamatata li akika karka zagi mutum fa yu'afiyahu Allah sai Allah ya shirye shi wa yaftali ka kai ya jarrabe ka sunan da yawa saboda haka abin da zan rufe mana da shi shine ba sai mun ci dukiyan haram ba Allah zai azurta mu da na halal mu nemi dukiyan halal ba sai mun saba ma Allah ta alfurman da ya hana mu na aikata zina ba za mu samu kusanci da kyawawan mata mu nemi na sunna na aure mu aura duk abin muka ga manzon Allah ya ce karbi to karbi ya hana mu ne domin kanmu kuma ina kira daga ƙarshe kowa da yake nan kafin ya koma gida ya tambayi kansa shi kowa ya san kansa ahadul madinati ta sha'abiha anta a'rafu minan nasi anta a'rafu nasi bi nafsika kafi kowa sanin kanka to ka kalli kanka ka kalli kanka da kyau sannan kuma ka kalli manzan Allahnka da kake son sa sai ka hada in ka kalli kanka kalli abubuwan da manzon Allah ka ce baya yi don Allah ka daure ka daure ni ban ce ka zama mai tsarki kamar mala'iku ba ni ma da nake faɗa muku ina faɗa ma kaina ne ni ma halama halin da nake ciki nake faɗa to mu duba kanmu mu ga laifukan da muke aikatawa mu yi ritaya ma kanmu daga wasu laifuka kawai daga yau kawai kuma bari faɗa muku duk wanda ya yi tawassuli da annabi a wannan taron yana aikata wani laifi ya yi tawassuli da niyan ya bar aikata laifin albarkan manzan Allah ya bari kenan har abada albarkan manzan Allah ya bari kenan har abada to mu lissafo laifukan da muka san muna yi tsakaninmu da Allah mun san akwai laifukan da kai kanka ba ka son kana aikatawa ba ka so kana jin haushin kanka to idan kaga kana aikata laifi kana jin haushin kana aikatawa alama ne na zaka bari alama ne na imani wanda kan Allah ya juya zuciyarsu su ne suna aikata laifin kuma ba su jin komai a zuciyarsu sa asrifu an ayati allazi ne takabbaru fil ardi bi haqq wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha an juya zuciyar Katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa an rufe zuciyar don haka duk ko an ga shirya ba za amma in ka ga in ka aikata laifi a zuciyanka kana jin nadama kana jin haushi alaman za ka bari to ina kiran mu da mu zayyano wasu rukunan laifi munana da muka san manzon Allah baya so tun kafin mu tashi a nan wajen mu roƙi Allah mu yi tawassuli da manzan Allah mu ce manzan Allah ya rasulallahi ya rasulallahi muna kamun kafa da kai abun Allah munanan laifukan nan da muke aikatawa Allah ya ya nisanta zuciyarmu da shi. Allah ya raba mu da shi kamar yadda muka rabu da shayarwan iyayenmu mata. Allah ya raba mu da shi ya sa mana kyamansa kamar yadda muke kyaman bayan gidanmu. Allah ya nisanta mu da shi. To duk wanda da kyakkyawan niyya da ikilasi insha Allah da ka samu ilaji da ka samu maganin da zai taimaki zuciyanka insha Allah kuma mu jijji abinda malamai da su faɗa mana akan manzon Allah in mun ji mu dauka in mun ji mu dauka in mun ji mu dauka in mun ji mu dauka inda wanda ka masa laifi ka je ka bashi hakuri inda wanda ka masa laifi ka je ka bashi hakuri idan mahaifa ne ka san kana saba musu ko ka yi wani abu da suke fishi ka je gurin su ka ba su hakuri ka ce ku yafe mun ku yi mun addu'a ku yafe mun insha Allah na bari in wani ne ka cuce shi ka je ka ba shi haƙuri in kuma ka cuci mutum baka san a yadda zaka haɗu da shi ba ka je ka kama yin istighfari kana ibada kana neman gafaran Allah Allah yana da ikon ya aikata komai in Allah ya ga tubanka da nadaman da yake zuciyanka to Allah ubangiji zai biya shi abin da ka yin kai kuma ya yafe maka amma in kuma tuban zuru ne babu ruwan Allah da kai inda da kana cutan mutane Allah ya kara mana san manzon Allah ya cika zuciyarmu da san manzon Allah wanda yake da bukata Allah ya bashi wanda yake da damuwa Allah ya yaye masa wanda dukkan mu Allah ya kai mu madinan manzon Allah Allah ka kai mu madina yi ta zuwa muna dawowa albarkan manzon Allah Allah ya ba mu buɗin arziki mai yawa mai amfani ga 'yan uwa da suka yi amfani imam abdullahi jambutu liman da shi sayyidi malam manu da shi sayyidi zakiru da 'yan uwana da muka zo da su Eh, sayyidi tayyib tal da abokinsa Allah ya ba mu kowa abin da yake bukata albarkar manza Allah kuma ina neman wani afuwa daya dan Allah da akwai cunkoso akwai jama'a a yi haƙuri a bar mu ta a hankali kowa ma muna son sa kuma mun san yana son mu Allah ya kara san manzon Allah Allahu salli ala sayyidina Muhammad bin Fatih bin Wal khatib ناصر الحق بالحق وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله wace daga bakin imamai cewa shi'a daban dariƙa daban duk ran da kaga dan shi'a ya zo ce shi dan dariƙa ne ko tijjaniya ko kadiriya kariya ke take yake inji imamai amma in ba kiya yake ba to shi dan wuta ne da shi da wanda ya je ya taimaki Muawiya da Yazid da ya suke saboda haka ku gaya wa malam sarki zaki ku gaya su malam halurun nan na Kano ku gaya su malam halurun nan na Kano masu takiya da yan tijaniya shi a nan na gana da da mutanen kan nan da ka kawo jiya na fara bi bai wuce minti biyar ba zuwa goma waya ta ta down na hakura ban yi da bi ba so na ji suna magana lokacin suna raddi akan abin da sai da Abul Fati yake faɗa da sauransu shi wannan wane ne Umar Faruk ya fara bai ida faɗin abin da yake faɗa to ku gaya musu imamansu sun ce shi'a daban tijaniya daban kadiriya daban ko in ce sufanci daban shi'a daban in ji imamansu kar su kuskura su ƙara dawa su ce mana shi'anci da sufanci abu ɗaya ne saboda haka Allah ya taimake mu insha Allah lakta ta gaba ko in ce halka ta gaba zan kuma faɗi mawdu'in da zamu tattauna Allah ya ba mu ikon tattaunawa din kuma abinda na roƙa da farko ina roƙon shi da ƙarshe Allah ya ba mu ikhlasi kuma Allah ya sanya wannan mun yi shi ne ba dan ta'assubanci ba ba dan aibata wasu ba wanda ba ma tare da tsarkake janabinmu muna fata da mu da su duka Allah ya nuna mana gaskiya kuma kar Allah ya hana mu bin ta. muna fata in Allah ya nuna mana gaskiya mu kau da kai daga kowane irin dalili kawai mu anshi gaskiya daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya bayyana mana cewa wannan abin kuskure ne Allah ya ba mu ikon barin shi muna fatan mu da ƴan uwan musulmai gaba ɗaya mu samu mu tsira ne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 Ah, wannan matsala kamar yadda shan man nasir ya faɗa da jawaban shirjinai matsala ce da ake magana a kan nabi sallallahu alaihi wasallam ba bukatan a tsaya ana kare wani mutum ah, da akan barnar da ya yi saboda ganin girmansa ko saboda ganin darajarsa da su suke yi wanda su ne kawai suke ganinsa ya shafi bangaren su amma abin da yake akwai magana ce ta kuskure wanda in ka lura da abin nan duk maganar da yake cewa bai ga cewa a so annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ba me ma fadan haka ma kawai shine yana son ya nuna muku san bai da amfani ko da ya zo ya ce muku ku so din to in ta tambayi mutum to me ma fadan haka ma kwaya da ce kawai shine ku daina cika mu da cewa a so annabi alqur'ani ba ba wanda kuma abin aka lura sarki zai abin da za a lura da shi shine wanda duk abin da zaka dauko dan da ka rushe shi cewa babu shi alkur'ani to wannan zaka rushe asasi na ibada gaba daya. dan a cikin alkur'ani bayan da zaka ga alkur'ani ya ce maka sallah asuba raka biyu ne azhar raka hudu ne la'asar hudu ne magariba uku ne isha'i hudu ba inda alkur'ani zai gaya maka qur'ani dai ya ce kai sallah amma bai ce maka ka ce asuba biyu ne ko azhar hudu ko la'asar hudu ko magariba uku ko isha'i ko akwai inda alkur'ani ya faɗa haka to idan mutum ya zo yana cewa sallan nan da kuke ta cewa rakawa hudunin nan a alkur'ani kaf daga bakar hannasi ba yadda Allah ya ce ku a sallan azan ba yadda Allah ya ce ku sallan a lasar rakawo. ba yadda Allah ya ce ku yi magariba rakawo. me yake nufi da wannan magana dole kawai abin da zai zo a kadiran mutane da tunaninsu yana kokarin ya rubuta sallah idan misali sallah da muhimmancinta da kimanta da yadda Allah ya ɗauke ta cewar sallar nan tana da muhimmanci a wajen mumini amma Allah tabaraka wa ta'ala bai ambaci adadin rakawoyin su ba to kaman girman san annabi ne kuma yi tunanin Allah sai Allah ya ce maka kaso annabi sarki zaki ba muna da mata ba muna da 'ya'ya muna da muna da muna da muna da iyaye akwai inda Allah alqur'ani yake kaso danka akwai yadda Allah ya ce ka so iyayenka akwai yadda Allah ya ce ka so matanka hmm. amma kuma ba ka san ɗankan ba ka san tilkaiyan wannan ba ka buƙatar wai aya ko hadisi akan wannan abu misali karara da zai zo ya ce maka tilkaiyan za ka ci kana son su to amma fa shi san manzon Allah duk da ya girman sa ya kai haka sai da Allah ya fito kararraka ayan nan yace in za ku so shi manzon Allah za ku so ayan za ku fi. san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ayyukan ku dukiyoyin ku da abin da kuka tara da dukiya su zaman to mu ahabba ilaikum min Allah wa rasuli ya zama da ku fi san su akan Allah da manzon Allah Allah ya to fa tarabbasu yake ku tsaya ku ku saurare ku din ku saurara ku ga me zai biyo baya to wannan magana da wannan bawon Allah yi babban kuskure ne kuma wannan shine al'adarsu su ga wanda ya karanci manhajin su ya san irin matafiyar su akan annabi sallallahu alaihi wasallam komai in dai ya shafi janabin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi kokarin su kaskantar da abin su rage darajar abin ah, ba ni ban cewa ah, za ka ga shi na taba jin lantar wata yana magana a kan ciwon hadisin da manzalla ke cewa akwai wasu mutane da za su zo bayana ɗayansu yana gurin ya ce da dukiyansa da iyalansa da waye iyayensa da matansa da waye duka a ce ya kawar da zuba da komai ba don a ce ya gani Jafar yana wannan magana abun mamaki da za mu samu wannan lakcin za ta yi mana shaida a kai cewa yake cewa wannan abubuwan yana gwada shi ya da sifan yan dariƙa da mutane suka yi shiru a wajen lakcin kamar yana nuna yan dariƙa ne masu san annabi mu dan baki su sai ce ku sani ba fa su kadai bane mu ma muna san annabi a cikin lakcin Jafar yi wannan magana da daddiyar su ce kuma a bakin Jafar ne aka fara fitar da kalmar cewa gaya wa 'yan ɗarika masu addinin san annabi masu addinin san annabi to kullum sun tashi sai su kai wa san annabi hari san manzan Allah ai ba san annabi ba ka ba annabi ba san annabi ba ka ba annabi kuma muna faɗa duk wanda ya ba annabi baya san annabi sa ba za ta aikata mai komai ba wallahi wuta zai ta okay malam Jafar na cewa wai ba san annabi ba a'a ka bi annabi ba san sa ba ka bi annabi kwarai sosai ko a da suke faɗa ya faɗa ya maimaita ba a san annabi ba a ba annabi Me hmm. ce wai kar a da ba yana cewa a ba annabi a ba annabi shi ne asal karatu duk wanda ya yi kokari ya zo ya ce wai misali shi annabi zai ba ba zai so annabi ba billahi lazi la ilaha illa wa zai tafuta hmm. yawwa dole ne ka hada abu biyu kaso annabi shi ne number one first kaso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ka fi manzo Allah saboda sarki zaki ka'ida ya hukunta ba a abin da ba a so amma akwai bin da zaka yi zaka iya bin zaka iya bin wani abu a dole yanzu kamar yadda kulla ke faɗa zaka iya zuwa ka ga yanzu a ka sarki zaki kana tafiya a motan ka police sai tsare ka sai ce maka please follow me ka biyo ni zaka bi shi sarki zaki ko ba ka bi shi ba sai zaka bi shi to amma ka bi shi dan kana son shi ne a ka bi shi don umarni don ashe zaka iya bin kama kaga zaka iya bin mutum ba dan kana son shi ba don wani abu na dole dole to mm. amma in ya zama zamana akwai soyayya da ƙauna da yadda kake so sai ka ga tilka'iyyar soyayyar ta jawo kana binsa soyayyar ta jawo kana binsa ita dai abin da muke faɗa kullum ita wato mutaba'a na manzo sallallahu alaihi wasallam bin annabi alama ne na wato yana daga cikin alamomi yana daga cikin alamomi amma ba wai shine asalin rasul amri ba amma zaka samu kayan da ne ya faɗa ga sahabbai da dama wanda sun so manzan Allah sallallahu alaihi sallama amma za ka samu sun dan wasu abubuwa na kuskure a lokacin zaman su da annabi sallallahu alaihi sallam abubuwa na samu amma suna son manzan Allah ga sahabin da aka kawo yana shan giya ne fa sarki zaki sabai annabi sai yana ana annabi annabi ya kai sun shi haka da takalmi sahabi sahabi sai sahabbai suka dauki takalma suna dukansa